بسم الله لهم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kiyo ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na muryoyin masu saurare. To shirin nan na rayuwar zamantakewa nan tafiye kamar yadda muka saba. Da ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12:20 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya ce iran ce zuciyar al'ummar musulmi kuma cibiyar gwagwarmaya sannan za ku cewa sojoji a najeriya sun ba da labarin sake kama babban dan kungiyar iswap da ya tsere daga kurkukun kuje yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar sadarwa ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa cibiyar sararin samaniya ta kasar ta karbo sakonni na farko daga tauraron dan adam mai suna hayyam wanda aka cilla a jiya talata sa'o'i kaɗan bayan ya hau kan falaki mai tazar kilomita 500 daga doron ƙasa kamfanin dillacin labaran iran press ko kuma ip ya ce tauraron wanda aka gina a cikin gida zai yi ayyuka da dama daga ciki zai taimaka wajen tabbatar da tsaro kan iyakokin ƙasar ayyukan noma albarkatun ƙarƙashin ƙasa da kuma hasashen bala'i na ɗabi'a labarin ya ƙara da cewa a jiya talata ce dai aka cilla tauraron ɗan adam mai suna khayyam ƙirar ƙasar iran a cibiyar cilla tauraron ɗan adam na ƙasar rasha da ke ƙasar kazakhstan kuma shine aikin haɗin gwiwa na farko tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasar rasha dangane da ayyukan sararin samaniya babban sakataren ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon said hassan nasarullah ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ce zuciyar al'ummar musulmi a duniya kuma ita ce cibiyar gwagwarmaya da manya-manyan azzaluman kasashen duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta rakalto nasarullah yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a jiya talata a birnin beirut bayan jerin gwanon ashura da aka yi a duk faɗin ƙasar a wani bangare na jawabinsa shugaban ƙungiyar hezbollah ya jinjina wa falasɗinawa masu gwagwarmaya da harmci ƙasar isra'ila da makamai musamman kungiyar jihadul islami wacce ta kaddamar da shahidai a yakin kwanaki biyu da ta shiga da sojojin hamshiksar isra'ila a wannan makon da ƙarshe sai nasarallah ya ce daga yanzu ƙungiyarsa ba za ta taɓa amincewa ƙasar lebanon ta rasa wani arzikin da allah ya huwace mata ba sannan ya ce yana hangen nasarori da dama nan gaba ga mutanen yankin gabas ta tsakiya da kuma ga masu gwagwarmaya da azaluman ƙasashen duniya. shugaban jam'iyyar al tauhid arabi ta ƙasar lebanon ya buƙaci gwamnatin firayim minista najib mikati ta gaggauta kammala yarjejeniyar sayan makamashi daga ƙasar iran tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto wi'am wahab shugaban jam'iyyar at arabi yana fadar haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa ya kamata prime minister najib mikati ya nuna jarunta ya tura ministan makamashin kasar zuwa birnin tehran don kammala yarjejeniyar sayan makamashi daga kasar ta iran kafin haka dai shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya faɗa wa gwamnatin kasar cewa a shirye yake ya shigo da makamashi daga kasar iran amma da sharaɗin gwamnatin ƙasar ta amince da hakan ƙasar lebanon dai tana fama da ƙarancin makamashi mai tsanani a cikin 'yan watanni da suka gabata wanda ya kai ga hata asibitoci ba su da wutar lantarki haka ma wasu gidajen gasa biredi duk sun rufe saboda rashin wuta masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar tsaro a tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa an kama wani jigo a cikin kungiyar 'yan ta'adda ta iswap mai suna idris ojo wanda yake daga cikin fursunonin da suka tsere a harin da aka kai kurkukun kuje a abuja babban birnin tarayya kasar a cikin watan da ya gabata shafin yanar gizo na sahara reporters ya nakalto shugaban hafsoshin tsaro na tarayyar najeriya luka irabo yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa an sake kama idris ojo ne a jihar ondo a ranar biyar ga watan yuni da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga wanda ake zaton mayakan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan gidan yarin kuje da ke birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya inda suka saki fursunoni fiye da 500 daga cikinsu akwai 'ya'yan kungiyar ta boko haram da dama irabo ya kara da cewa sojojin kasar tare da taimakon 'yan sandar farar kaya ta dss sun sami nasarar kama waɗanda suka kai hari a cocin owo jami'in sojojin najeriya ya kara da cewa an kama tare da idris ojo wani da ake kira jimo ibrahim ɗan shekara 39 a duniya da kuma idris abdulmalik omaiza ko kuma wanda ake kira ibnu maliki da momo abubakar da aliyu etopa da kuma awal onimisi duk sun aikata laifuka daban-daban sannan suka tsere a hali yanzu dai sun shiga hannun jami'an tsaron ƙasar akalla sojoji goma sha biyar ne aka tabbatar da mutuwarsu a lokacin da motarsu ta taka nakiya akan wani titi a waricin kasar burkina faso a jiya talata kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa hatsarin ya auku ne a lardin bam na arewacin tsakiyar kasar labarin ya kara da cewa bayan tashin bom na farko an ta da bom na biyu kan wa'anda suka zo taimakawa wa'anda suka jikata a tashin farko tare da amfani da na'ura daga nesa labarin ya kara da cewa lardin bam yana fama da tashe-tashen hankula a wanda ake nasabta su da 'yan ta'adda wanda suke raya kishin addini tun shekara ta 2015 sojoji masu mulkin kasar dai sun kwace mulki ne a farkon wannan shekarar saboda zargin gwamnatin da ta shuɗe da rashin tabuka wani abu a hare-haren da 'yan ta'adda suke kaiwa kan sojoji da fararen hula a arewacin kasar yanzu dai hare-haren 'yan ta'adda sun yi sanadiyar kauracewa mutane akalla miliyan 1.85 daga gidajensu a arewacin kasar sannan dubban mutane wanda suka hada da sojoji da fararen hula duk sun rasa rayukansu a kasar da kuma kasashen yammacin afirka saboda wannan bala'in masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla a gaida tahir amin da ya karanto mana labaran duniya yanzu kuma sai mu je mu na gaba wata shirin na duniyar mu a yau wanda sunusu ne winti ya shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau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 yawan falasinawa da suka mamaye musu yankuna da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mujallar yahudawan amurka mai suna movement a fitowarta ta watan mayu da yunin shekara ta 2009 ta buga wata hirar da ta gudanar da wani limamin yahudawan sahayoniya mai suna manis friedman kan hanya mafi kyau da dacewa da yahudawa za su bi wajen yin ma'amala da falasina wanda aka mame musu kasa da kuma sauran kasashen larabawa da suke makwabtaka da haramtacciyar kasar isra'ila da su ma aka mamaye musu yankunan kasar su inda friedman ya amsa da cewa bai yarda da ɗabi'un ƙasashen yammaci ba ma'ana faɗin su cewa kada ku kashe fararen hula ko yara kada ku lalata ko rusa wurare masu tsarki kuma kada ku ƙaddamar da hare-hare kan taron jama'a masu gudanar da tarukan addini kuma kada ku yi lugudan wuta ta hanyar bama-bamai domin rusa makabartu kuma kada ku harbe su kafin fara harbi kanku da sauransu friedman yana mai fayyace cewar hanya ɗaya tilo da da za a gudanar da yaƙi mai ɗauke da halin kirki mafi kyau ita ce hanyar da koyarwar addinin yahudanci ta shimfiɗa cewa ku tare da lalata wurare masu tsarki ku kashe mazajensu da matayensu da kuma 'ya'yayensu gami da dabbobinsu malamin yahudawan sahiwiniyan manis friedman yana mai nuni da cewa wannan shine kaɗai abin da zai hana falasɗinawa dagewa akan ruhin gwagwarmaya tsayin daka kan neman haƙoƙinsu kuma waɗannan su ne ɗabi'un da littafi mai tsarki ya koyar da za su sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zame haske da za ta haskaka al'ummarta da suka jima suna ɗanɗana kudarsu saboda biyayya ga waɗannan halayen kirki da mutum ya ƙirƙiro kuma ƙasashen yammaci suke kira kansu suke janyo rushewar al'ummu Wannan furci na malamin Yahudawan Sahiyoniya Mani Friedman mai tsaurin ra'ayi yana matsayin nasi ne na koyarwan addinin su kuma shine aƙidar da take matsayin kyakkyawar mu'amala da ta cancanci gudanarwa kan al'ummar Falasɗinu da take neman kawo cikas kan kafa ƙasar Isra'ila da ya kira da aljanna maɗaukakiya. abin lura a nan shine manis friedman ba yana bayyana tunanin kansa ba ne ko magana kan ra'ayin da ya bijiro masa dangane da hanyar da ta dace a bi wajen murkushe boran falasinawa masu neman haƙoƙinsu iyaka dai malamin yahudawan yana ɗaukar lamarin a matsayin wani haƙƙi ne da addini ya shimfiɗa kuma koyarwar littafi mai tsarki ne da bai kamata a yi watsi da ita ba behudan yana fayyace hakikanin matsayin yahudawan sahayuniya ne kan falasɗinu da al'ummarta tabbas tushen ka'idar duk ayyukan kisan gilla da na kiyashi da kuma ta'addanci da 'yan sahayoniya suka aikata a yayin da suke ƙoƙarin mame yankunan falasinawa sun samo asali ne daga koyarwan aƙidunsu na sahayoniyanci don haka akwai buƙatar komawa baya kaɗan don ban kaɗo tushen wannan magana ta kisan kare dangi da kuma ɗabi'ar ta'addanci da ta halarta ayyukan kisan gilla da koran mutane daga muhallinsu da nuna wariyar al'umma da sunan addini shin menene menene tushen waɗannan maganganun ayyukan wuce gona da irin ta yaya 'yan sahayoniya suka gina zantukansu a kai kuma menene manufarsu ta jingina ayyukansu ta wuce gona da iri da addinin yahudanci a cikin littafinsa mai suna holy crime Dr. Isam Saknini tsohon malami a jami'ar Fetra ta ƙasar Jordan kuma farfesa a fannin ilimin tarihi yana bayyana cewa jawabai kan batun kashe-kashen kare dangi da sahayoniyawa suka yi tare da fakewa da koyarwar littafin attaura da juzu'ai na cikinsa domin halatta ayyukan laifukan da suka tafka kan falasinawa duk da babban bambanci da ke tsakanin sahayoniyanci da matsayinsa na yunkurin siyasa da babu ruwansa da addini da kuma hannun riga da ya yi da littafin attaura a matsayinsa na nassan addini amma duk da haka 'yan sahayoniya sun yi amfani da nassosin shari'ar yahudawa wajen ƙoƙarin cimma burinsu na mulkin mallaka kan al'ummar falastinu ustaz sahanini yana da imanin cewa ayyukan kisan gilla da yahudawan sahayoniya suka tsamo daga littafin attaura attaura suna daga cikin alamomi da tatsuniyoyi da aka rubuta kan littafin wanda da zarar mutum ya karanta zai fahimci cewa lalle kirkirarrun maganganu ne da mutanen da suka shuɗe suka kirkiro da nufin aiwatar da shi a nan gaba kuma wannan shine abin da malamin jami'ar birnin haifa bent alhami ya tabbatar a binciken da ya gudanar kan maganganun wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam da suka zo cikin littafin attaura ustaz bet alhami malamin jami'ar birnin haifa yana ganin cewa hakika isra'ilawa suna amfani da littafi mai tsarki a matsayin tushen tarihi da ake komawa gare shi kan duk wani batun da ya shafi tarihi kuma dole ne a maimaita duk abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a ciki don haka bisa ga wannan labarin abraham ko annabin allah ibrahim shine farkon wanda ubangijin attaura ya masa alkawarin kasar falistinu a tsawon tarihi kuma ya keɓance alkawarin da zuriyarsa ishaq haka sannan yakubu ko isra'ilu domin wannan ƙasar a bayansa ta kasance mallakin zuriyarsa ta bani isra'ila da haƙƙi na ubangiji mai tsarki idan muka yi dubi zuwa ga nassin attaura a matsayinsa na tushe da 'yan sahayoniya suke komawa gare shi a fagen tarihin yunkurinsu za mu ga yadda maimaitawar shari'a ko kubuwar shari'a deuteronomy ya yi bayani karara kan dabarun yaƙi da ya kamata a bi wajen shiga ƙasashe inda yake cewa idan kuka kusanci wani gari domin ku yaƙe shi to ku kira al'ummar garin zuwa ga zaman lafiya idan suka amsa muku kuma suka buɗe muku garin to dukkan mutanen da suke suke cikinsa sun zame naku kuma ƙarƙashin mallakar ku idan kuma ba su miƙa muku wuya ba har ma suka nemi yaƙar ku to ku killace garin idan kuma Allah Ubangiji ya ba ku nasara a kansu sai ku kashe dukkanin mazajensa da takobi amma mata da yara da kuma dabbobi gami da dukkanin abubuwan da suke cikin garin da duk ganimar cikinsa za ku kwasa a matsayin ganima gare ku za ku ci ganimar maƙiyanku wacce Ubangiji ya ba ku bisa ga wannan rubutaccen tushe na littafi Dr. Rashid Alshami kwararre mai bincike kan harkokin da suka shafi Yahudanci yana ganin cewa waɗannan dokokin littafi mai tsarki su ne waɗanda shugabannin Isra'ila suka ɗauke su a matsayin tushen wahayi kuma a matsayin doka tsarkakakkiya don sake farfado da miƙewar Yahudawa a kan Falasɗinawa domin ganin bayan su bisa tubalin ganin duk wani aikin laifi da za su tafka kan Falasɗinawa zai zama halattacce kuma dokar addini don cika cika alkawari ne na Allah. Idan muka ƙara yin nazari kan wannan tushen littafi mai tsarki, za mu samu a cikin littafin Joshua cewa a lokacin da Joshua ya mame ƙasar Kana'ana a tarihin Falastinu tare da rundunarsa ta bani Isra'ila, babu abin da suka bari a raye a dukkanin garuruwan da suka firma musu. Sannan bayan sun kama garin Ariha sun lalatar da dukkanin abubuwa da suke cikin garin ta hanyar aiwatar da kisan gilla kan maza da mata, yara da tsofaffi har da dabbobi da suka hada da shanu da tumaki da jakuna ta hanyar amfani da kaifin takwabinsu hakanan sun kona garin da duk abin da ke cikinsa kamar yadda nasin ya habarto cewa a lokacin da joshua ya abkawa garin ayin ya kona shi tare da mayar da garin kufai na har abada hakika littafi mai tsarki da aka saukar daga allah maɗaukaki ya nisanta daga irin waɗannan kirkire-kirkiren labarai da aka ambata da kuma da'awar jingina waɗannan ayyukan wuce gona da iri kan bil'adama ga annabin allah yusha'u bin nun da ake kira da joshua a turance bisa ga wannan littafi na yusha'u da sauransu ustaz sahanini yana ganin cewa yadda littafi mai tsarki ya bayyana annabi yusha'u musamman jingina ayyukan laifuka da cin zarafin dan adam da suka hada da kisan gilla kan mata da kananan yara gami da dabbobi gare shi watakila su ne manyan dalilan da suka sanya jagororin 'yan sahayuniya suka karkata zuwa ga littafi mai tsarki saboda ya yi daidai da ire-iren bukatunsu kuma wannan shine ya sanya farkon firaminista ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila david ben wata rana ya jaddada cewa dole ne a ci gaba daga yadda joshua bin nun ya tsaya a bayanin da ya gabatar wa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 'yan sahayuniya wannan aƙidar ta koyar da kawo ƙarshen jinsin ɗan adam daga kan doron ƙasa da ta samu goyon baya daga tatsuniyoyi na addini bata takaita aiwatar da ita a fagen ƙudurori na siyasa da na soji ba kawai a tsakanin yahuda yahudawan sahayuniya har mata ci gaba a fagen cibiyoyin ilimi tsawon shekaru masu yawa har ta kai ga farfesan ilimin halayyar dan adam a jami'ar tel aviv george tomarin ya gudanar da wani bincike na kididdiga kan ɗalibai kimanin dubu ɗaya maza da mata a makarantun sakandare a haramtacciyar ƙasar isra'ila don gano yadda suka tasirantu da ayyukan wuce gona da iri da aka jingina ga annabi yushau bin nun a tunaninsu inda ya kai ga sakamakon cewa kashi 80 80 cikin ɗari na ɗalibai sun aminta tare da yarda da abin da aka jingina ga annabi yusha'u bin na aiwatar da kashe gilla a garin ariha da makida kamar yadda kashi 38 cikin ɗari na ɗaliban suke ganin ya kamata sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila su ɗauki matakin maimaita waɗannan ayyukan wuce gona da iri a duk ayyukan larabawa da suka shiga masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka, barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku hoto a ƙwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu eh, alaikum Radio Tsere. Ni ne babai daga dan magaram. Shugaban kasa ya gana da yan wara hula, ya gana da yan sufuri, ya gana da kwa da kwa. Har zuwa bai gana bar talakawa. Talakawan wannan su ne hasba gana bar da su su yan sufuri da wannan duk wanda kuka gane su shugaban kasa. Su kansu suka sani. Su ba ruwan sun ka kare shi dala goma su yasa suka dala goma sha biyar. Kenan su kansu suka sani har talakawa su suke cewa har shugaban kasa a komo kan abin da suka sani. yi kuma ta mun muna ƙara kuɗi kullum a ƙasar mu take kenan bai kamata ba a ce mutumin Niger a ce ke ukraine ta shahe shi ta shahe shi mi ba ta shahe ba alheri dai ta shahe ba abu abu hunta yana da ana da ana shugaban ƙasa kai mazakunta muna kullum muna kyakkyawan zato a gare ku shugaban ƙasa ya kamata a ce ka komo kan magana nan kar ku rike ku ce ko talaka koya ni dai ya saba da wannan abu dan Allah dan annabi a komo a komo kan wannan magana tamu to Allah sa muna adalci mu duka gaba ki daya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da kaci mana tuwo a kwarya yau tsokacin da nake son in yi bisa ƙungiyar farfulla ce mu ta nan Nijar wanda suke kira da sunan talakawa dama muna gaya ma talakawa ba da sunan mu bane suke yi kishin aljifansu ne suke yi abin da yasa ba ai kwana goma suka haɗa gwiwa su goma sha hudu don su yi kokowa da tsadar rayuwa ga yanayin yanzu har sun samu rabuwar kanuwa suna ta tsogumi tsakaninsu saboda ganawa da shugaban kasa ya kira ya kiri wasu wasu ba su gaya ma wasu ba dan kwarori suka je suka yi gana da shugaban kasa yanzu suna ta tsogumi tsakanin su saboda zuwan da suka yi wasu ba su da labari shine muke ga matalaka dama ba da sunan mu bane suke kuma kishin aljifin su kawai suka yi muna kira ga talakawa su tashi kawai da addu'o'i Allah ka mana saukin wa ga tsadar rayuwa kuma Allah ya sa hankalin shugabanni su komo ga talakawa su saurari kukansu ne muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadar salamu alaikum

Assalamu alaikum gidan radio biyu Hausa da farko suna na tasiri unguwa tudu da magaram. To yau ra'ayi na jan hankali ne zan yi ga 'yan uwana musamman ma 'yan gwagwarmaya dangane da yada labarai na karya a bisa shafuka na Facebook musamman ma WhatsApp da Twitter da Instagram da ma sauransu ya kamata mu rinka tunani muna daukan abubuwan da zai amfane mu duniya da lahira mu rinka yada shi ba mu rinka yada labarai na karya ba ko kuma abubuwan da bai faru ba mu ringa yaɗa shi a social media wannan abun ba abu bane mai kyau kwarai da gaske yana da kyau matasa mu gane na gode gidan radio biho hausa daga tasiu unguwar tudu da magaram nijar kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar Tehran sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazauni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dangance da shawarar da gwamnonin Najeriya suka ba wato Malam Muhammadu Buhari na sauke duk wani ma'aikaci da haura shekara hamsin domin rage kuɗaɗen da ake biyan su ni a gani na wannan shawara ba abu ne wanda a ce duk wani mai hankali ya tsayawa ya saurara domin cancanta ce ya kamata kamata a duba ba wai shekaru ba bakin ra'ayi na ke ga na gode sashen hausa na murya tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boh hausa tehran ne magana sa'adu isa kudu nijar jihar tawalawai cediya ina rigai da dukkan daukacin musulmin duniya a wannan rana idan allah gwada mana wannan rana ta ashura allah ubangiji subhanahu ala ya gwada mana taba lafiya a cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali allah ubangiji ya ba kasashen mu kwanciyar hankali ya ba kashe mana musulmi daga kwanciyar hankali ya daukar da musulunci da kafirci mai magana sa'adu isa jamhuri nijar jihar tawa lawai cediya na gode biyu hausa a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran mai magana baba ya a garin noma gaskiya a dangance da yanayin damuna sabgar ruwan sama saboda lokaci ne na masassarar cizon sabro ya kamata da uwayenmu da ɗiyanmu da yayinmu ya kamata daga lokacin shiga sanje ya yi a kokarta ya kasa yara kankana mara baki tunda su ba sa ce ba ga abin da yake damun su kenan gaskiya a wannan lokaci tunda masassara lokaci ne na zuwa asibiti sai mai watan Allah ubangiji ya kare mu ga baki daya al'umma musulmi amma gaskiya wayan da amma jami'an kiwon lahiya suke kokari dangantar da yanayin lokacin wannan dan ka je asibiti za ka da yara da manya kowa zazzabin cizon sauro kenan me ya kamata kamata mu kiyaye kanmu da kanmu kar mu kamu da wannan masassarar cizon sauro mai magana wa bai siniya muna tashi lahiya muna biye da ku Assalamu alaikum sashen Hausa na BH murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram to BH Hausa ina so za ku bani dama in yi tsokaci dangance da tsaye ku ce da aikin na zawar sojojin kasashen waje nan Nijar wanda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba su dama su zo a dalilin an kore su daga kasar Mali to hakika wannan mu dai talakawa Nijar ba ma goyon ba ko kuma dole mu haɗi domin demokarasiya mu kenan ya kamata gwamnati idan za ta yi abu hakika talakawa da ma masu haɗi a ji sun haɗi sun ce ba sa goyon bayan wannan ya kamata a rika jin ta bakin duka wanda ɗan Nijar yake kenan idan da har ɗan Nijar bai incin ya yi magana akan abin da bai so to fatan mu shine Allah sa duk bakon da zai zo a nan ƙasar mu Nijar inda mafi alheri ne Allah sa haka amin idan kuma bako ne na shari Allah kan maganin shi kuma mu waka mu a da Allah ba mu zaman lahiya Allah ka ba mu ci gaba da arziki mai dorewa a jamhuriyar Nijar To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Shirinmu na rayuwar zamantakewa shine shiri na gaba wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu warwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ainihin zamantakewa wato rayuwa ta zamantakewa da muke bayani a cikin al'amura musamman na addininmu na musulunci yadda ya kamata a ce an samu rayuwar zamantakewa da kuma yadda addini ya shiryar da mu baki ɗaya akan gayen da ya kamata a rayu masu sauraro idan kuna tare da mu a wannan shiri muna ta bayani ne a kan tambayar cewa gashi wannan addini namu na musulunci maɗaukaki ya shiryar da mu ya nusar da mu ga maganganu na magabata ga ayoyi na alkur'ani ga hadisai daban-daban A kan yadda ya kamata a yi rayuwar zamantakewa da juna to sai muka ce to amma me yasa yau aka wayi gari musulmai aka samu kai a cikin wani wadi ba a irin wannan rayuwar zamantakewar wacce addini ya ce mu ita me dalili to idan ba manta ba mun kawo dalilai daban-daban har a mu na baya wanda ya gabata muka kawo zancen hassada cewa hassada tana daga cikin mafi girman dalilai waɗanda suke hana rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma wanda kuma mun gani mun kuma kawo misalce-misalce na irin al'amura da hasadin nan hasada wani abu ne da yake kamar cikin duhun dare a zuciyar ɗan adam kuma mai yin hasada ba a zai daina ba in dai ba ya bi hanyoyin da ya kamata a ce ya bi ɗin wajen daina wannan hasadan ba wanda waɗannan hanyoyin da zai bi malamai na tarbiyya sun isar sun kuma wayar da kai sun yi rubuce-rubuce akan wannan hanyoyi kaɗan daga cikin hanyoyin duk da dai ba wannan wato shiri a wannan lokacin a ɗan wannan ƙanƙanin lokacin da aka keɓarwa wannan shiri ba shi ne zai isar da wannan saƙo na ga hanyoyin ba amma a dunkule ga duk mutumin da ya san yana da hasada yana yi wa ɗan uwansa hasada ya kuma ƙoƙari tsakaninsa da ubangiji ya gwada kansa ya tabbatar wa kansa gaskiya yana da hasada nan tsakaninsa da Allah wato akwai wasu lokutan mutum yana da wannan cuta don cuta ce amma ya san yana da ita amma wai saboda kada a fahimci yana da ita din ya zama mai nakasu sai ya rufe to ko da ka rufe wa mutane baka nuna musu kana da hasada din ba to in dai kana da ita ba to wallahi mutane sai sun sani domin wani abu ne cuta ce a cikin zuciyar dan adam to amma irin wannan cututtukan na zuci ba sa buya to gara kai wa kanka nasiha ka ce na san ina da wannan cuta ta hasada to amma hanyar da nake so na bi na warkar da kai na daga wannan cuta to bari na kama hanyar malaman tarbiyya kamar yadda ce sun dora mutane sun yi wata nusarwa ɗaya daga cikin nusar wadda suke na mutum mai ɗauke da cutar hassada wadda zai iya barinta ba wani abu ba ne illa ya yi wa dukkan ɗan adam duk wani mutum ya yi masa fatan alheri kamar yadda kake son kanka ka samu alheri a kan kanka to sauran jama'a ma ka yi musu fatan alheri a ina ji muna da hadisi ma da ya nusar da wannan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wani hadisi mazmunin hadisin shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku bai yi imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so ga kansa to kaga in kai kana son dukkan wani alkhairi ya zo maka to ɗan uwanka ma in an ce dan uwa ba lallai dan uwanka na jini ba dan uwanka na addini duk wani dan adam wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya halicci a doron kasa musamman wanda yake dan uwa ta bangaren imani shi ne ma ake ishara da shi a irin wannan maganganu to ka so masa alheri kamar yadda kake so wa kanka yin wannan ba karamin jihadi ba ne domin sai ka tursasa zuciyanka ita zuciyar dan adam kamar yadda Allah ta'ala yake ishara a cikin qur'ani inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi kamar yadda ya dauko wannan ainihin ishara ya dora akan bakin annabi yusuf annabi yusuf yake faɗan wannan dangane da wasu abubuwa da ainihin ya fahimce shi akwai hasada da 'yan uwansa suka yi masa ga kuma dai abubuwa nan da ita wannan matar sarki a lokacin da allah ta'ala ki ba mu kissan annabi yusuf ta zo ta kamu da soyayyen wannan ah, annabi ta shiga ta fita ta yi abubuwa daban-daban na makaru to irin wannan mu a matsayinmu na musulmai muna so mu rayu da juna rayuwa ta zamantakewa ta addini kamata ya yi mu yi wani tsokaci mu yi bincike mu gano illoli daban-daban da suke hana mu irin wannan rayuwar zamantakewa ta addini in muka gano dalilan muka fito da su to 'yan uwa waɗannan ne za su iya ba mu wani ƙarfin gwiwa za su iya kuma sa zaƙulo mu daga halaka domin wallahi duk wata rayuwa ta zamantakewa da za mu ɗora kanmu a kanta a ce cike take da yi wa juna hasada to fa wannan rayuwar sunanta fashal sunanta ɓalɓalcewa bayan da za ta kai mu ga gaci ba za kuma mu samu yadda muke so ba shi yasa muke ta wannan tsokaci rayuwar zamantakewa ta addini to tana buƙatan irin waɗannan abubuwa yanzu cuta ce muka bujiro da ita wannan cutar kamar yadda muka faɗa tun wancan shirin da ya gabata mafi girman cuta ce in ka kirga mutane daban-daban daban ɗaiɗaiku za ka ga cewa da yawa akwai masu wannan cutar suna ɗauke da wannan cutar cutar hasada da yawa akwai ta za ga waɗansu 'yan uwa ne na jini ma waɗansu abokai ne na juna sun taso tare gashi nan mun ji labari wanda za ka ce a ko ƙasar burkina faso ne akwai wani shugaban ƙasa wanda aka kashe shi menene sunan shi ne ne wanda ya kasance da shi da abokinsa tare suka shiga aikin soja kuma ma an ce tare ma tun farko suna zamantakewa rayuwar zamantakewansu ko uwa ya san su tare kamar ka ce ɗayan ma ya taso a gidansu ɗayan ne ana jin ina jin ɗayan sunansa kompore wannan kuma sunansa ko thomas sankara ne to waɗannan biyu da thomas sankara da kamfore nan abokan juna ne an ce tun suna yara shi komfore ya taso ne ma a gidansu thomas sankara kamar inda muka ji labarai a cikin al'amuran tarihin rayuwarsu zamantakewarsu ta juna ta abota an taso da juna an yi nan an je an yi karatu tare in tun suna samari ana abubuwa suka taso suka girma tare to kaga shi al'amari na zamantakewa ba fa farkon ba ne don da farko za ku iya tasowa da al'umma ana faran-faran da juna zamantakewa ta yi kyau amma yayin da aka girma allah ya ɗaukaka ɗaya daga ciki akan ɗaya wannan ya samu wani nasibi na duniya daga falalan da Allah yake bawa bayinsa shi ɗayan bai samu irin wannan nasibin ba to nan fa sai mutum ya yi ƙoƙari ya danna zuciyarsa domin shaidan yana nan hasadan nan za ta dinga zuwa shaidan yana ingiza ka da me ya fi ka tare fa ku taso me zai nuna maka ya aka shi kaza kai kuma ba kaza din ba to kaga zuciya a nan sai ta tumbatso ta tumbatso ta tumbatso sai ga mutum hassadin nan ta kai shiga ya halaka dan uwansa kamar yadda shi komfore din nan aka ce da hannunsa da komai ya sa aka je aka kashe wancan thomas sankara abokinsa kudda wanda suka taso tare hassada ba karamar wato cuta ce a cikin zuciyar dan adam ba wasu lokutan hatta malaman addini ba kana ganin cewa suna karanta addini sun san hadisai sun san qur'ani har ta malamin addini suka wa junan su hasada a ubangiji ba ya bamu ma labarin bil'amu bin ba'ura ba a cikin surat a cikin ayan qur'ani ya kawo a kissa din bil'amu bin ba'ura wanda malami ne yayi wa annabi Musa hasada ya je suka haɗu da fir'auna a shi wannan malamin addini ya haɗa kai da fir'auna a akan wa akan annabi Musa annabin Allah shi kuma malamin ba ya san annabi Musa annabin Allah ne amma aka yi je haɗa kai da azalimi a kan a cutar da wani bawan Allah wanda yake annabi na Allah kuda Allah ya ba mu wannan labarin a cikin alkur'ani to kaga irin waɗannan hasada da ake magana wallahi ita take gurɓata zamantakewa rayuwa ta zamantakewa managarciya ta addini irin wannan hassada da wani abu da zai kawo dukkan wani abu na cikas to tana daga cikin abubuwan da take kan gaba-gaba wajen gurɓata zamantakewa ta rayuwar al'umma baki ɗaya to saboda haka duk abin da mutum zai yi na farkon farko ya tuba zuwa ga Allah zama duk wanda ya san yana da wannan cuta ta hasada in yana son waraka to ya tuba zuwa ga Allah ya tuno duk hasadan da yake wa wani ko take wa wani ko take kake wa wani ko kake wa wasu ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka kuma yi alkawari ka dena ka yi taubatan nasuha wato tuban da ake cewa ta zarar bunu ka gane wannan in mutum ya yi wannan to insha Allahu zai samu abin da ake so na nagarta a rayuwarsa to daga nan kuma in yi wannan sai kuma ya dinga wa mutane fatan alheri ko wani ya fi ka ko an ɗaukaka wani akan ka kai masa fatan alheri ka kuma yi tunanin wannan abin da ya samu falala ce daga ubangiji kai ma ka nema wajen allah subhanahu wata'ala in mutum ya kama wannan hanya to ya kama hanyar barin hassada sannan ya kama wani tafarki wanda zai samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan in kowa zai irin wannan to rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma managarciya za ta wanzu addini zai kasance shine yake hukuma yake tafi da al'amuran zukatanmu baki ɗaya kenan saboda lokaci za mu dakata a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin yanzu kuma sai shirin mu na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu za mai da hankali ne akan yadda kudin najeriya wato naira yake faduwa kasawar was a cikin watannin bayan nan za mu ji ta bakin wani kwararre a fagen tattalin arziki dr bello abba ahmed na jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse a jihar jigawa domin jin dalilin hakan da kuma hanyoyin da za a bi domin ganin cewa mun tattalin arzikin ƙasar da zai iya baiwa kudin ƙasar kima da daraja fiye da yadda take a yanzu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tattalin arzikin najeriya dai ya ginu ne bisa rinjaye a kan shigo da kayan masarufi da na bukatun yau da kullum daga kasashen waje kuma kudin amurka wato dala shine ake amfani da su wajen auna kimar haja da kasar ta najeriya take sayarwa a duniya wato man fetur a cikin watannin bayan nan farashin kudin kasar wato naira idan aka kwatanta da dala yana yin kasa inda a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata kuɗin suka yi faɗuwa ƙasawar wasu da ba taɓa ganin irin ta ba kamar yadda masan tattalin arzikin ƙasar suka bayyana shi dai babban bankin ƙasar ta najeriya wato cbn yana sayar da kowace dala ne akan naira ɗari da goma sha hudu biyar, yayin da a kasuwar bayan fage farashin dala guda ɗaya tilo ya kai har naira ɗari bakwai da goma duk da cewa dai ya ɗan sako ƙasa wannan irin faduwar da kudin kasar ta najeriya eh, ya sa kayan masarufi sun yi tashin goron zabi da masu karamin karfi da talakawa suka kara dulmiya cikin matsala to ko a ilmance me yake jawo faduwar kudin wata kasa wannan ita ce tambayar da muka yi wa dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki kuma malamin sa jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse na jihar jigawa ga abin da yake cewa abubuwan da suke jawo taɓarɓarewar canji tsakanin naira da dala suna da yawa amma da a takaice babban dalili shine cewa hanyar samun kuɗin shiga musamman na dala a najeriya kusan guda ɗaya ne babba muhimmi shine sai da fetur to um, shine idan an sayar wannan dalar da aka da aka sayar ake ba babban bankin najeriya wanda shine kuma yake saidawa 'yan kasuwa musamman waɗanda za su je su shigo da kaya ƙasashen waje to tun bayan da kuɗin fetur yake hawa da sauka to wannan zai kawo naƙasu ga kudaden shiga da gwamnatin tarayya take samu um, saboda haka za a iya samun karancin dala saboda wannan sannan abu na biyu kusan shine kasantuwar babu wasu kayayyaki da ake yi a najeriya waɗanda 'yan ƙasashen waje suke nema wanda za su saya domin najeriya ta samu dala da za ta ba 'yan kasuwanmu mu kuma waɗanda za su je su siyo kaya a ƙasashen waje to waɗannan abubuwa ɗin sun tattaru sannan kuma hauhawar farashi na kayayyaki shi ma yana jawo duk lokacin da kaya farashinsu ya hauhawa yana jawo naƙasu ga darajar kuɗin ƙasa saboda haka a najeriya idan muka lura yanzu yanda farashin kaya yake yin goron tashi kullum sabon farashi ake samu a kasuwa to wannan shi ma yana kawo nakasu darajar naira ku za ta ragu ta yadda za ka ga idan za a yi canjin kuɗi kamar yanzu cikin ƙanƙanin lokaci daga dala tana bata fi ɗari uku da wani abu ba zuwa ɗari hudu to yanzu har ta tashi ta kai kusan ɗari bakwai ba a taɓa samun irin wannan ba to wannan ma ba za ka raba shi da hauhawar farashi ba sannan kuma da ƙarancin dala da take shigowa gwamnati to wannan shi ne a takaice to a kokarin lalubo hanyoyin da za a iya magance matsalar hauhawar farashin na naira hukumar Faɗa da yi wa tattalin arzikin ƙasar ta anniti wacce a takaice ake kira da efcc ta ziyarci wasu wurare na canjin kuɗi da ke biranen abuja da kuma iko hukumar da ta gudanar da bincike a cikin ofisoshin 'yan canji tare da ɗaukar hotunan katunan 'yan canjin na aiki haka kuma tattaunawa da su akan batun ɓoye kuɗaɗen waje da ake zargin su da yi inda wasu rahoton suke nuni da cewa hukumar ta gargadin cewa fa duk wanda yake ɓoye kuɗaɗen waje to za ta sa kafar wando ɗaya da shi to bayan wannan matakin ne dai na efcc farashin kuɗin na naira ya sake inganta inda daga naira 710 a wasu ware da 11 a matsayin dala ɗaya ya koma naira 600 to sai dai abin tambaya a nan ko wannan farfaɗo wanda naira ta yi sanadiyar tsoma bakin ita hukumar ta efcc gaskiya ce ko kuwa ƙawalwalniya ce wannan irin matakin zai iya farfaɗo wa tattalin arziki da bunƙasa kuɗin ƙasar ko kuwa akwai wasu hanyoyi na daban da sai an yi amfani da su ne za a samu bunƙasar daraja da ƙimar kuɗin naira ka ta bakin dr bello abba ahmad to abu na biyu kuma su jami'an efcc da suke Uh, matsantawa masu kasuwar bayan fage ta dala waɗanda ake ce bureau da exchange wannan ba zai taimaka ba ko kaɗan wajen samun matsaya ko kuma uh, samun dala a kasuwa bilhassali ma su waɗannan wannan kasuwar ta bayan fage kusan ita ce jigo wajen samar da dala yanzu a najeriya saboda ka in ka matsanta musu iya ɓoye ma dalar da suke da shi saboda su ma kamar gwamnati ne sai dai a lallaba su a samu maslaha sannan kuma a bi wasu hanyoyi da gwamnati za ta ƙara samun dala amma wannan matsa musu. ba zai sa a samu dala a kasuwa ba sam ina ga wannan ba shine hanya da ta dace ba ya kamata a duba a san wace hanya ce wadda za a samu maslaha to waɗanne hanyoyi ne za su iya taimakawa wajen baiwa tattalin arzikin ƙasar ta najeriya ƙarfin da zai sa naira bunƙasa har yanzu dai muna tare da abokin hirar tamu dr bello abba ahmad wanda ya mana ƙarin haske akan wannan batu da cewa To hanyoyin da za a bi wajen eh, inganta ƙarfin nera shine eh, ya zanto gwamnati ta samu wasu hanyoyin samun kuɗaɗe shiga ba lallai sai fetur ba. misali a inganta noma kuma noman ya zanto eh, sai an sarrafa duk abin da za a fitar da shi yadda darajarsa za ta ninka misali koko kar a fitar da shi yana ɗanyensa koko ganiyan sai an mai da shi wata hoda ko wata cakulet ko wani abu wanda darajarsa za ta ninka 'yan ƙasashen waje su zo nema haka a nan arewacin najeriya irin abin da ya shafi su riɗi ko zobo ko gero wani abu da ake fitar da shi ya kamata a samar da masana'antu ne waɗanda za su gyara shi su kai shi su sarrafa shi yanda wannan sarrafaffen ka ga ya fi wancan ɗanyen riba sannan kuma akwai arzikin ma'adanai da ake da su kala-kala wanda za a iya gyarawa hatta shi fetur din ya kamata a ce ba danyen fetur kaɗai ake fitarwa ba su refineries mu suna aiki yadda wasu ƙasashe za su kwaso dala su zo neman sayan fetur gyararre wanda daga shi sai mota ko sai mashin ko wani abin hawa haka gas na girki duka a gyara su ya zanto ba danyen ake fitarwa ba ana fitar da sarrafaffe ne to wannan shine zai kawo arziki a ƙasa domin wasu 'yan ƙasashe in suka tashi sayayya da neman abubuwa a ƙasashe to za su zo najeriya saboda muna da abubuwa da yawa da za su nema to wannan shine zai haɓaka darajar shi shine za ka ga ta sako yanda dala kaɗan kake nema a sannan ka fita ƙasashen waje sayayya to wannan shine zai kawo ci gaban ƙasa To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ƙwararre ne. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon a kan wasu daga cikin muhimman batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka. Kafin makarkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to don ne kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da yake masu wayan dakikoki ga takaitattun labarai ma'aikatar sadarwa ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa cibiyar sararin samaniya ta ƙasar ta karɓo saƙonni na farko daga tauraron ɗan adam mai suna hayyam wanda aka cilla a jiya talata sa'o'i kaɗan bayan ya hau kan falaki mai tazar kilomita 500 daga doron ƙasa kamfanin dilancin labaran iran press ko kuma ip ya ce tauraron wanda aka gina a cikin gida zai yi ayyuka da dama daga ciki zai taimaka wajen tabbatar da tsaro kan iyakokin ƙasar ayyukan noma albarkatun ƙarƙashin ƙasa da kuma hasashen bala'i na ɗabi'a labarin ya ƙara da cewa a jiya talata ce dai aka cilla tauraron ɗan adam mai suna khayyam ƙirar ƙasar iran a cibiyar cilla tauraron ɗan adam na ƙasar rasha da ke ƙasar kazakhstan kuma shine aikin haɗin gwiwa na farko tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasar rasha dangane da ayyukan sararin samaniya babban sakataren ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon said hassan nasrallah ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ce zuciyar al'ummar musulmi a duniya kuma ita ce cibiyar gwagwarmaya da manya-manyan azzaluman kasashen duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta lakalto nasrallah yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a jiya talata a birnin beirut bayan jerin gwanon ashura da aka yi a duk faɗin ƙasar a wani bangare na jawabinsa shugaban ƙungiyar hezbollah ya jinjina wa falasɗinawa masu gwagwarmaya da haramci ƙasar isra'ila da makamai musamman kungiyar jihadul islami wacce ta kaddamar da shahidai a yakin kwanaki biyu da ta shiga da sojojin hamsin isra'ila a wannan makon to ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokacin a mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki su a dan shirye-shirye amma kafin na a madadin tahir amin da ya karanta labaran duniya ni da na kasance tare ku nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya.